Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Asabar 30 ga watan Disamba na 2023. To bayan labaran duniya za a ji cewa an yi wani babban taron addu'a a Ghana da zimmar nema wa kasar zaman lafiya gabanin babban zaben kasar na 2024. To bayan nan za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi Garba ke gabatarwa a duk ranar Asabar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Yanzu sai a sake gyara zama domin jin halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakiri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine tana yakin ceto ranta ne bayan da Rasha ta kai gagaruman hare-hare a fadin Ukraine. A jawabinsa na wuni, Zelensky ya ce lugudan wutar ya hada da makamai masu linzami da jirage marasa matuka 160 yana mai kwatanta hare-haren da mummunan fatattaka ta cin mutuncin dan adam. zelensky ya ce ana gudanar da ayyukan ceto a garuruwa da harin na rasha ya shafa za mu fansa akan duk harin ta'addanci da rasha ta kai ta'addanci baya galaba akan mutane in ji zelensky sai dai jama'an moscow sun faɗa a yau asabar cewa rundunar tsaron sararin saman rasha ta kakabo gwamman jirage mara matuka da ukraine ta harba a kan moscow a yankunan bryansk da oyo da kursk a jiya juma'a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani taro akan mummunan hare-hare da rasha ta kai ta sama a kan ukraine wanda ba ta taba kaiwa ba tun farin yakin a cikin watan fabrairu shekarar 2022 inda ta kaddamar da makamai masu linzami 122 da gwamman jirage mara matuka a cewar jami'an ukraine sojojin isra'ila sun ci gaba da barin wuta a gaza babu kakkautawa inda ta kai harin bama-bamai da tanka a kan garin kan yunis rahotanni sun ce fatattakan na zuwa ne gabanin yadda aka zaci abin zai faru kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridansa ya ce ana ci gaba da lugudan wuta a kan yunis da rafa rafa yana kusa da iyakar Misira kuma nan ne dubban falasɗinawa 'yan gudun hijira suka nemi mafaka daga yakin a tsakiyar gaza isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kan sansanin nusrat ma'aikatar sojan isra'ila ta ce ta lalata gidajen hamas guda biyu a bait lahiya a arewacin gazan rahotanni sun ce kashe-kashen a gaza na zuwa ne bayan da jami'an lafiya a gaza suka ce an kashe kusan mutane 200 a cikin sa'o'i 24 jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana fargaba akan abin da suka kira yunkurin auna ayarin ma'aikatan jin kai na majalisar ɗinkin duniya da sojojin isra'ila suke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc sama da bakin haure 700,000 da ke zaune a jihar california ba bisa ka'ida ba za su ci gajiyar shirin kiwon lafiya daga ranar litinin a karkashin wani gagarumin shirin jihar da aka fadada a cikin shekaru goma wannan yunkurin zai kai jihar ga kashe kimanin dala biliyan uku da miliyan ɗari a kowace shekara kana sauran kiris california ta kai ga babbar manufar jam'iyyar democrat ta samar da kiwon lafiya ga dukkan mazauna jihar miliyan talatin da tara. gwamnan jihar na democrats gavin newsom da 'yan majalisa sun amince a shekarar 2022 su samar da kiwon lafiya ga dukkan waɗanda ba su samun kudaden shiga mai kauri ba tare da la'akari da izinin zaman su ƙasar ba karkashin shirin lafiyar jihar da ake kira medical california ita ce jiha mafi yawan al'umma da ta fara tabbatar da wannan tsari ko da yake jihar oregon ita ce ta fara yin haka a cikin watan yuli ma'aikatar sojan pakistan ta faɗa a yau asabar cewa ta kai samame a wata mabuyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali da ke kan iyakar afghanistan kana suka kashe 'yan bandiga biyar a wata musayar wuta samamen da aka kai a cikin dare bisa bayanan sirri a gundumar waziristan mai fama da ayyukan 'yan ta'adda a lardin kibar patinkwa ya kuma kashe wani babban kwamandan 'yan bindigan wanda ke da hannu a hare-hare da ake wa rundunar tsaro wani sashen yada labarai na ma'aikatar sojin yana faɗa a wata sanarwa ko da yake ma'aikatar sojan bata bayyana sunan wata kungiya ba amma kungiyar nan mai yaƙi da ƙasar ta tarik taliban pakistan ko kuma ttp a takaice ta ce an kai samame a mabuyarta kana ta tabbatar da kashe bambobinta hudu sai dai sanarwar da 'yan bindigan suka aike wa 'yan jarida ta yi ikirarin fatattakan sojojin da suka kawo mata samame a ƙarshe 'yan brazil da dama sun yi ta'aziyya ga fitaccen dan wasan kwallon kafa fili a jiya juma'a shekara guda bayan rasuwarsa wanda ya lashe kambin gasar cin kofin duniya sau uku wanda kuma ya rasu yana da shekaru 82 a duniya sakamakon ciwon daji na hanji wani biki da aka gudanar a rio de janeiro christ daya daga cikin shahararrun wurare da aka fi samun kati mai dauke da sakonni a kudancin amurka hotuna da rigan brazil mai dauke da sunan pele da lamba goma da sakon papa roman francis ne suka kara da wurin pele dai ya kasance mai kishin katolika a duk rayuwarsa pele mai suna mr edison arantes do nascimento ya zama sananne a duniya kuma babu shakka dan wasa ne wanda ya nuna kyawawan halaye a rayuwarsa tunawa da sarkin kwallon kafa zai ci gaba da kasancewa wani abu da ba za a iya mantawa ba a cikin zukatan mutane da yawa kuma zai karfafi al'umma da ke tasowa su nemi hanyar karfafa haɗin kai tsakaninmu in ji fafaroma a cikin wata wasiƙa da aka yada. da baba ya koma makeri ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahotonmu wanda zai kai mu kasar ghana inda aka gudanar da wani taron addu'o'i da karatun alkur'ani da nema wa kasar ta ghana zaman lafiya a zaben shugaban kasar da za a gudanar a shekarar mai zuwa ta 2024 taron da aka gudanar a birnin kumasi ya samu halartar fitattun mutane daga cikinsu hadda mai alfarma sarkin gombe alhaji abubakar shehu abubakar da jakadiyar nijar a ghana ha excellency hajiya salamatu balagoga da dai sauransu wakilin muryar amurka daga kumasi ya halarci taron kuma ga rahoton da ya hada mana limamin limamai a ghana a dr usman nuhu sharbutu shine wadda ya jagoranci addu'o'in da ma karatun alkur'anu mai girma domin nema wa kasar zaman lafiya kafi yayi da ma bayan zaben shekarar 2024 taron da aka gudanar a harabar babban masallacin juma'ar birnin kumasi a ghana ya samu halartar jama'a sassa daban-daban na yankin yammacin afirka ciki har da tarayyar najeriya da jamhuriyar niger da dai sauransu Yayin jawabinsa ministan zango a Ghana Honorable bin Abdullah Banda da ya wakilci mataimakin shugaban kasa ya bayyana cewa babu wani abin da ya fi cancanta da a maida hankali a kai face addu'ar zaman lafiya saboda addu'o'in da ake yi kullu yaumin na daga cikin abubuwan da sun ka ɗaukaka Ghana ta fuskan zaman lafiya a nahiyar Afirka. Zamantakewanmu da zaman lafiyanmu tana dogara ne a kan adiyoyi, domin adiyoyin da manyanmu suke tsaron yi adiyoyi da kowa ke saran yi shi yasa ghana muka samu zaman lafiya a tun lokacin da ghana ta samu 'yancin kanta har zuwa wa yau batun kabilanci na ɗaya daga cikin abubuwan da za su taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban ƙasa na badi saboda a karon farko a yan arewa mai nisan ƙasar za su jagoranci manyan jam'iyyun siyasun ƙasar a don haka mai alfarma sarkin asanti otunfo Osei-Tutu, ya bukaci da 'yan takarar da suka hada da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da Dr. Mahmudu Bome na jam'iyyar NPP da su mai da hankali kan manufofin jam'iyyun maimakon sakonni na kabilanci, sabida kabilanci zai iya sanya kasar cikin wata mummunar hali. It is therefore important for political parties and their leaders to inform the electorate of their transformational messages rather than preaching tribalistic messages. Shi kuwa mai martaba sarkin Gombe, Alhaji Abubakar Shehu Abubakar da ya kasance babban bako kana maga kujerar taron ya yi tsokaci bisa kyakkyawar halakar da ke tsakanin arewacin tarayyar najeriya da mako masi duk inda aka ce kur'ani ne wannan shine aikinmu kuma shine kuma muka kada iyaye da kakanni sannan kuma kasancewa na ni daga arewacin najeriya na zo to kamar shi kuma si zango kenan yana tattare Wata alaka wanda muke da shi arewacin najeriya da kuma nan kumasi wanda kakanninku daga suka zo suka kadaula da kuma kasuwanci da kuma addini a nan shi a kumasi wasu mahalartan taron sun tofa albarkacin bakin su sunana abubakar muna ma Allah godiya da aka yi wanga taro aka kare lafiya saboda kusance mun yi bakin manyan da ba mu taba gani ba abin da ya kama kasashen waje Nijar, nigeria har da Maroko kusance ci gaba ne ga mutanen zango da musulmai cikin yadda Allah ai duk abin da aka danganta ma Allah Allah ya yi kayan shi so shi muna kyautata zato zaman lafiya mun samu sunana Faisal Ismail abin da aka yi ga a gaida Hanza Adam To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da ni da baba ya kuma makeri za mu koma gefe guda. Ibrahim Ka'al Garba ya gabatar mana da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Yau muke kammala bitar wasu daga cikin muhimman ansoshin tambayoyin masu sauraro waɗanda ƙwararru suka ansa a shekara mai shuɗewa. Yau za mu yi waiwayen ne kan ansoshin tambayoyi game da tarihin ƙasar Saudiya, masarautar Nufe, da kuma tushen iska ko guguwa bar mu fara da bitar tarihin saudiya to idan malam musa abakar na saurare ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar arewa house da ke kaduna najeriya dr salisu bala wanda ya ce kasar saudi arabia kasa ce wacce take gabas ta tsakiya hmm. kuma tana da mutane a kalla miliyan talatin da dubu dari bakwai da saba'in da kuma dari uku da saba'in da hudu. Hmm. Ita ce kasa ta arba'in da ɗaya a yawa a duniya. Hmm. Kuma kashi casa'in cikin ɗari larabawa ne kashi goma ne ake samun mutanen afirka da asiya suke zaune a cikin kasar sannan ita ce kasar larabawa mafi girma a yammacin asiya sannan ita ce kasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren kasashen larabawa daga kasar algeria mai mutane miliyan 39 hmm. sai kasar saudi arabia mai mutane miliyan 30 da sannan ita wannan kasa ta saudi arabia tana iyaka da kasar jordan da iraki ta bangaren arewaci tana iyaka da kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas tana iyaka da ƙasar qatar da bahrain da kuma ƙasar uae wato hmm. dubai kenan bangaren gabas sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da ƙasar oman hmm. sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar yemen sannan ita ce ƙasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu da gabar kogin red sea da kuma gabar tekun fasha Mm. waɗannan sun hada da bangaren kasar saudi arabia sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu akwai yankin bangaren hijaz akwai bangaren najdu akwai bangaren alhasa akwai bangaren asir mm. waɗannan yankuna gaba ɗaya su ne yankunan da muhammad bin sa'ud ya tara su gaba ɗaya mai da su ƙasa guda a shekara ta dubu da dari tara da biyu bayan an kama yankin riyad suka koma ƙasa guda ɗaya sannan a tarihance wannan ƙasa akalla akwai wurin shekaru dubu ishirin baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar su da take a yanzu sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar abu na farko a karni na bakwai shine wanzuwar musulunci zuwa musulunci ya nuna cewa ina ne kasar da rage fito kasar ta zauna karkashin mulkin ottoman daular usmaniya kenan hmm. ita ko ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a a duniya ma'ana hmm. world super power ke hmm. to da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu sai ya kasance kasar jamus ta nemi goyon bayan kasar ottoman kasar ottoman sai ta mara ma kasar jamus baya to a lokaci da kasar ottoman ta mara ma kasar jamus baya bayan kasar faransa da kasar ingila sun hadu suka zo suna neman yadda za su su ƙasar da kasar jamus to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima suka yaudari wani sarki da ke cikin kasar saudi arabia shi wannan sarki yana kontrolin wani yanki ne na cikin kasar shi kuma yana kyamar gidar wahadiyanci a wannan lokacin kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba ɗaya to daga baya kasar faransa da kasar ingila sun suka kwadaita ma shi hussein bin ali cewa sun yarda da abin da yake so amma shi ma yarda da abin da suke so ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfe don a rubuta kasar ottoman hmm. don ta daina goyon bayan kasar jamus a yakin duniya na farko su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba ɗaya ta haɗe kasashen larabawa na gaba ɗaya bayan ya ba su goyon baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan hussein bin ali bayan kasar ottoman ta ruguje yakin hmm. duniya ya zo karshe a shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas sai wani yana daga cikin bangaren tarihin wannan kasa hmm. mai albarka. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar bida ta Etsunufe. Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, an dace wakilin ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita, wato wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim, wanda ya ce. a tarihin masarautar bidda ya fara ne daga ali dari takwas da ishirin da takwas a karkashin daular usmaniya a garin da ake kira rabba wanda ya kafa wannan daula a garin nufawa shine ake kira muhammadu bin ibrahim wanda aka fi sani da suna dendo wato wanda nufawa suka kira malam manko shi ɗaliban malam shai usman dan fodiyo ne to ya zo ne daga garin bangana a jiya kebbi ya kafa masarautar nan ne akan musulunci wanda ya bambanta da sarautar jiya a kasan dufe da akwai wani babban malam da ake kira shehu abdurrahman ba saurare shi ba shine allah ya zo da muhammadu bin ibrahim wato malam dindo kenan shi ma ya ci gaba inda shehu abdurrahman na ya tsaya ya yi da su ba saurare shi ba har ma ya zama yaki tsakanin su har ma ya zo ya ci nasara ya kwashe. kwaci mulki da mai cin lokacin wanda ake kira mamman jiya wato ya tunun kenan na wancan lokacin ya kwace mulki ya haika aka zo ya aika zuwa gwandu a karba tuta musulunci aka zo da tuta ya ba dan shi da ake kira usman zaki ya ba shi tutan mulki kuma ya ba shi sarautan sarkin fulani wanda bawa suka fi sani da etugoi ya yi mulki hali dari takwas da talatin zuwa hali dari. ta takwas da talatin da biyu ko uku da babban sayayyar rasu wato malam dindo kenan a garin rabba na ka fara masarautan bidda to bayan haka ya yi shekara goma da da sannan kanisa mamma na bakwai wato masaba kenan aka kwace mulki aka ba malam saba so ya yi mulkinsa daga alif dari takwas da arba'in da daya daga gurin ya canza garin mulki zuwa garin da ake kira lade ya je shekara shidda a gurin daga gurin na mai sa wanda aka fi sani da suna umaru bahaushe shi dan barno ne shi ya kwace mulki da gurin shi ya ci gaba da mulki amma ba yarda da shi ba fulani ba su yarda da shi ba kuma rufawa kuma ba su yarda da shi ba haka hada kai haka kwace mulki daga hannun shi har har ma aka kashe shi daga guri ne aka sansanta rikicin tsakanin usman zaki da kanin shi mamman saba e, aka sake ba usman zaki mulki ya dawo bidda daga gurin nan mulkin bidda aka zama a bidda da mulki shi gaba da mulki ga hali dari takwas da hamsin da shida daga gurin ya yi mulki shekara biyu ko uku shine ya rasu a shekara hali dari takwas da hamsin da tara aka ba sani shi shi mamman na sabau ati mamman saba kenan ya ci gaba da mulkinsa daga hali dare takwas da hamsin da tara har zuwa hali dare takwas da saba'in da uku a garin bidda a wurin ne har ma ya yi mulkinsa shekara sha hudu allah ya karbi rayinsa so da ya rasu aka ba eh, jikan malam dindo wato dan yayansu ne umaru maji ciki to a cikin eh, jikokin um, malam dendo shi da ya fara mulki wato umaru majigi kenan so ya yi nasa daga hali dari takwas da saba'in da uku zuwa hali dari takwas da tamanin da hudu shi ma allah ya karbi rayinsa shi ne dan usman zaki ya ci gaba gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan bidda da ake cin mulki. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu ƙasashenmu na duniya daga ina take tasowa? Menene dalilin da ya sa take tasowa? Ina kuma za ta je ne? Ko tana da alaƙa da wannan ƙaramar iskar da muke shaƙa? Masu tambayar haɗin gwiwa Alhaji Kari Bage Bajoga da kawo mai ruwa Bajoga a jihar Gombe, Najeriya. To idan masu tambayar da ma ɗanbu masu sauraron mu na tare da mu ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi Abubakar Sadiq Umar na jami'ar Modubbu Adama da ke Yola jihar Adamawar Najeriya wanda ya ce. farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wayanda suke kadawa a doron kasa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu na farko ya kasance iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi idan ya zo ya haɗu da wanda yanayinsa yana da zafi to idan suka haɗu a wurin da suka haɗu gaba da gabantan da suka yi sai ya sa iskan ya tashi sama iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi sai ya tura iska mai zafi zuwa sama to a dalilin haka ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa kuma ya tafiya a bisa wani karfi to abin da yake faruwa a duniya shine inda ake da sanyi kamar su north america da su kasashen europe iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi kasancewa wuraren nasu yana da sanyi mu kuma a nan afirka kasancewa muna da zafi sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi sabida haka shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wuraren da suke da sanyi sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskansu kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajen da akwai zafi allah ya yi aikinsa ne haka sabida don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin ƙwararrun da suka ansa mana tambayoyi a shekara mai shuɗewa da wakilanmu a ƙasashe da wurare daban-daban da furodusoshinmu da kuma injiniyoyinmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai yi makon gobe idan Allah ya kai mu. A yi bukukuwan sabuwar shekara lafiya. Wassalam. a gaida Ibrahim ka almasi Garba. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta sake yunkurin sayan Kylian Mbappe har ma ta bashi wa'adin zuwa tsakiyar watan Janairu mai kamawa ya yanke shawara inda zai koma can a bazara. Haka kuma ƙungiyar ta Spaniya za ta baiwa Mbappe fam miliyan 23 a duk shekara da ƙarin tukukin fam miliyan 110 na yarda don ya koma can sai dai wata majiya ta nuna cewar ita ma ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta shiga zawarcin Mbappe saboda yana da kyakkyawar kyakkyawar alaka da kocin kungiyar Jorgen Klopp. Kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta yi wa Arsenal kancal a kokarin da Gunes din ke yi na komawa saman teburin gasar Premier bayan da suka tashi wasa ci biyu da nema West Ham wadda ta bi Guinness har gida ta na so rawan gaban hantsi da ta fara jefa kwallon ta ne ta hannun Thomas Southgate a mintuna na goma sha uku daga shiga fili. Kungiyoyin Turai na shirin turjiya ga 'yan wasan Afirka kan gasar AFCON a a daidai lokacin da gasar cin kofin afirka ke ci gaba da karatowa tarin 'yan wasan nahiyar da ke takale da a turan na fuskantar gagarumin kalubale lura da yadda wasu suka iya rasa gurbin su ko dai a ƙasa ko kuma a kungiyar matukar bangarorin biyu ba samu daidaito yadda ya kamata ba Ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal ta rasa daman zuwa teburin premier bayan shan duka ta hannun west ham united da kwallaye biyu da nema har a gidanta a daidai ranar alhamis ne matakin da ya baiwa liverpool damar ci gaba da jagorancin teburin da tazarar maki biyu tsakanin su wasu bayanai na nuni da cewar iyalan gidan glazier wato mamallakin kungiyar kwallon kafa ta manchester united ka iya biyan sa jim redcliffe kudin da yawansu ya kai miliyan 66 ko kuma fam miliyan 52 matukar suka yi yunkurin soke yarjejeniyar da ke tsakanin su wasu da da ke tattare da saman teburin premier ingila a bana shine kasancewar maki shida ne kacal ke matsayin tazarar tsakanin kungiyoyi biyar waɗanda dukkaninsu ke fafutukan ganin sun lashe kofin gasar ita kuwa manchester city na gab da cimma yarjejeniya da ɗan wasan argentina da ke take leda a ribas plat gladio echaveri mai shekara goma sha bakwai a wani tsari da zai ba su damar ɗaukar aron ɗan wasan har zuwa ƙarshen kakan firimiya a bana newcastle united na da ƙinin za su daidai Ita a cinikin dan wasan ingila mai shekara 28 calvin phillips daga manchester city sai dai tana fuskantar kalubale daga juventus everton da kuma crystal palace shirin wasanni a takaice na karshen shekara ta 2023 kenan da muke mata bankwana inda muke muku fatar saduwa da kuwa wani sabon shiri na wasanni a takaice a sabon shekara in duka ya dafa mana lado salisu garba muryar amurka daga Adamawa a Najeriya. An gaida Lado Salisu Garba. Kafin mu karkar shirin, ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine tana yakin ceton ranta ne bayan da Rasha ta kai gagaruman hare-hare a faɗin Ukraine. A jawabinsa na wuni, zelensky ya ce lugudan wutar ya hada da makamai masu linzami da jirage marasa matuka 160 yana mai kwatanta hare-haren da mummunan fatattaka ta cin mutuncin dan adam zelensky ya ce ana gudanar da ayyukan ceto a garuruwa da harin na rasha ya shafa za mu dan fansa akan duk harin ta'addanci da rasha ta kai sojojin isra'ila sun ci gaba da barin wuta a gaza babu kakkautawa inda ta kai harin bama-bamai da tanka a kan garin kan yunis rahotanni sun ce fatattakan na zuwa ne gabanin yadda aka zaci abin zai faru kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridansa ya ce ana ci gaba da lugudan wuta a kan yunis da rafa rafa dai yana kusa da iyakar misira kuma nan ne dubban falasdinawa 'yan gudun hijira suka nemi mafaka daga yakin a tsakiyar gaza isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kan sansanin nusrat a ƙarshe sama da bakin haure 700,000 da ke zaune a jihar california ba bisa ka'ida ba za su ci gajiyar shirin kiwon lafiya daga ranar litinin a ƙarƙashin wani gagarumin shirin jihar da aka faɗaɗa a cikin shekaru goma. wannan yunkurin zai kai jihar ga kashe kimanin dala biliyan uku da miliyan ɗari a kowace shekara kana sauran kiris california ta kai ga babbar manufar jam'iyyar democrat ta samar da kiwon lafiya ga dukkan mazauna jihar miliyan talatin da tara. gwamnan jihar na democrat gavin newsom da 'yan majalisa sun amince a shekarar 2022 su samar da kiwon lafiya ga dukkan waɗanda ba su samun kudaden shiga mai kauri ba tare da la'akari da izinin zaman su ƙasar ba. karkashin shirin lafiyar jihar da ake kira medical. To masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na dare mu na karshe a yinin yau sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu aji wasu abokan aikin mu a shirin mu na safe yanzu a madadin baba ya kuma iri ya taya ni gabatar da shirin sai Fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wacce ta sada mu da ku malama Zainab ni Aisha Mu'azu nake muku fatar. participar y cooperar.